Allah uh,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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas dake titin gilafaton a wannan gari mai albarka na birnin Shehu a wannan majalisi da muke karatun tafsirin littafin Allah ta'ala a cikinsa a wannan wata mai alfarma na Ramadan yau muna yini na sha shida daga cikin yininnukan wannan wata mai alfarma na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyar da shekarar tara ta miladiya muna karatu a cikin suratul Baha kuma jiya mun tsaya a daidai kan aya ta casa'in shida daga cikin ayoyin wannan sura mai albarka za mu tashi kan aya ta bakwai. ita ce aya da aka ranto mana yanzu tare da wasu ayoyi da ke biye da ita wannan aya Allah yana cewa cikin ta qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wannan aya tana bayani game da hukuncin da Allah ya zartar ma as-samiri bisa ga abin da ya kaga na bautan maraki annabi Musa alaihi salam kamar yadda muka yi bayani ayoyin da suka gabata jiya bayan ya dawo da gurin da daga alkawarin da Allah ya masa kuma wannan alkawarin Allah ya bashi a taura ko da ya dawo dama tun kafin ya dawo Allah ya sanar da shi cewa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri ko da isko ko da yazo ya isko su cikin bautar marake da ya isko su haka ya fusata ya ja kan annabi haruna yana kamar sakaci ne na annabi haruna to amma daga baya ya gamsu ya fahimci cewa ba sakacin annabi haruna ba ne sannan sai ya dawo kan wanda su mutanen suka ce sa ga wanda ya musu shine asamiri ya sun tara gwalagwalan da suka anso na mutanen matan mutanen fir'auna annabi haruna ya ce su tara sa wani rami suka tara shi kuma ya zo da wannan kasa sai ya watsa shi kenan sai abin ya zama sai wannan ƙasar da wannan gwalagwalan sai suka zama maraƙi mai nama da jiki irin na maraƙi kuma gashi yana kuka irin na maraƙi shi yace ce da su ai ga allah su kuma shi ne Allah annabi Musa, da aka annabi Musa ya ɓace ga Allah, ya tafi neman Allah alhalin ga Allah nan. to shine sai annabi Musa ya tambaye shi ma khatbuka ya Samir me ya kai ka aikata haka sai ce kawai abin da ya gani saboda ya ya ga abin da basu gani ba a wata fasara a wata fasara kuma ya fahimci abin da basu fahimta ba shine basurtu na daga basira naka ko dai a fassara shi na daga basira ko ko a fassara shi na daga gani idan fasara da gani ma'ana ya ga abin da su basu gani ba idan fasara daga basira ma'ana ya fahimci abin da su basu fahimta ba da haka kawai da karshe ya ce wa kazalika sawwalat li nafsi kawai haka ran shi ya raya masa ya kaga wa mutane abin bauta ya bauta ma wani ba Allah ba kuma ya ja mutane ya ja hankalinsa akan su dinga bauta ma wani ba Allah ba shine nan Musa ce to ga hukuncin da Allah ya masa yace qala fadhhab tafi fa inna laka fil hayati an taqula la misas hukuncin da aka zartar maka shine a rayuwa ka dinga cewa la misas misas shine shafa massa ya massu shine ya shafa abu massan da misasan kowannen su masdar ne na massa ya massu to da ma'ana babu shafa abin da ake nufi da babu shafa kamar da malamai suka fassara ta shine cewa babu cuɗanya ma'ana ba za ku cuɗanye ni ba ba zan cuɗanye ku ba ba zai zauna tare da mutane ba ba zai sayi kaya a gurin mutane ba ba za su saya a gurin shi ba ba zai aure daga cikin su ba ba za su aura da gare shi ba ba za su mai magana ba ba zai musu magana ba da haka babu wata hurɗa da za ta haɗa shi da mutane shine ma'anar la misali wannan shine hukuncin da Allah ya zartar maka a nan duniya zaka wulakanta mutane cuɗanya da mutane gaba ɗaya an haramta maka shi bayuwa shine masu masana suke cewa idan ma an samu wani wata kaddara ta sa ya cuɗanya da mutane ko ya magana da mutane ko wani abu ya haɗa shi hurda da mutane to zai kamu da zazzabi wannan yinin to da haka wannan hukunci ne da Allah ya masa anan duniya inna laka fil hayati nan duniya an taqula la misas har ƙarshen rayuwarka baka da jin daɗin rayuwa baka da nutsuwa baka da kwanciyar hankali baka da istiqrari haka zaka kare sannan kuma wa inna laka maw'idan lan tukhlafa wannan rayuwar duniya ne na lahira kuma yace kana da wani alkawari da wa'adi wanda Allah ya ɗiba maka zai maka azaba mai tsanani a cikin sa sanadiyar gunki da ka kaga kuma ka bauta masa kuma ka ja mutane su bauta masa yace to wa inna laka maw'idan lan tukhlafahu ba a saba maka shi shine lan tukhlafa kaga mu mudari'un ne mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu lan tuhlafahu ba za a saba maka shi ba a wata kira'ar lan tuhlifahu lan tuhlifahu kai ba za ka saba wannan alkawari ba a gada abu ɗaya ne Allah ba zai saba masa alkawarin ba shi ma kuma ba zai saba alkawarin ba zai zo limiqati yawmin ma'lumi zai zo kan alkawarin wannan yini sananne sai ya ce wannan na wanzur ila ilahika alladhi zalta alayhi akifa kuma ka duba kaga wannan ubangijin naka kaga wannan magana ta annabi Musa da yace da shi ila ilahika annabi Musa ya san cewa ba shi da abun bauta sai Allah Kamar ya ce ubangijinsa saboda mai ya riga ya rike shi abin bauta zaka duk abin da ka rika abin bauta ya zama ilahuka shi yasa Allah ya fara ita bane ta kaza ilahahu hawa shin kaga wanda ya riki abin bautarsa shine hawa abin san zuciyarsa an gane ko sanadiyar wannan ne yasa malamai suke kayyada kalmar la ilaha illallah da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah saboda shi mutum duk abin da ya rika sunan shi ilahinsa abin bautarsa kaga bai bauta wa saniya saniya ita ce ilahinsa wa ilahinsa saniya haka nan mai bauta ma rage haka nan mai bauta ma gunki wa ilahinsa gunki to dan gudun kada a ce la ilaha illallah ka ce to an ce babu mun bauta da gaskiya sai Allah to da haka kenan duk abin da aka bauta ma ya zama Allah ce ibara ko tunda an ce babu an bautawa sai Allah wancan ya ce shi abin bautarsa saniya ne karka da cewa to tunda an bauta ma saniya to ta zama Allah wannan ya ce abin bautansa gunki ne karka ce to tun da an bauta ma gunki to ya zama Allah wannan ya ce abin bautansa shine itace wannan ya ce abin bautansa shine shaidani kaga kowanne na da abin bauta kuma yana bauta masa amma duka waɗannan bautar ba bisa kan hanya take ba kowa na bauta abin da ya so da yawa amma ba bisa hanya take ba wacce ce bautar da in an yi ta tana bisa hanya ita ce bauta idan aka dace da sanya ta ga Allah shi kadai to anan ne bauta ta zama ta dace shi sa malamai ke fassara la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya ababen bauta shanu ana bauta wa saniya ana bauta wa Rike, amma ba na gaskiya ba ne. amma an ce la ilaha illallah to ba ba bauta na gaskiya sai Allah to kaga nan ma Musa ya ce manzo ila ilahi ka duba ga abun bautar ka kaga abun bautar shi duk da ba na gaskiya ba ne. amma shi ya rike shi abun bauta sai ce duba ga abun bautar ka alladhi zalta alaihi akifa wanda baka gushe ba ka ne kana dukufa a kansa kana bauta masa duba ga ƙarshen Allah kanna Allah ne ai da ya tsare maka kansa wani abu ba tabbacin wai kai ya tsare maka wani abu to duba ga wanzur ila ilahi kalladhi zalta alaihi akiba lanuharri annahu za mu kona shi in ji annabi Musa lanuharri annahu a wata kira'ar lanuhri annahu da luharriq annahu da nuhriq annahu duk ma'anar su guda Daya daga harraqa ita ce nuharriqu Daya kuma daga ahraqa yuhriqu kamar yadda ake da anzala yunzilu da nazzala da yunazzilu an gane su ko akwai wata kira'a ma la annahu ita ma da yawa malamai sun fassara ta tafi su guda wasu sun ce an karanta ta la annahu ma'anar ta zamu feke shi zamu feffeke shi to da haka waccan fassara ita ta tafi domin tana iya zuwa ga dukkan kirawoyin gaba daya shine lanuharriqannahu za mu kona shi thumma lanansifannahu fil yammi nasfa sannan za mu warwatsa shi tokar za a kona marakin ya kone ya kone kurmus ya zama toka sannan za a dauki tokar a dinga watsa ta a cikin ruwa a nuna maka abin da ka bauta ba shirme ne ba abin da yake tsinanawa لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله kawai ba ku da abin bauta in ba Allah ba Allah shine kadai abin bauta duk wani abu da aka bauta kuma ba Allah to bata ne duk wani abu da aka bauta ma kuma bayan Allah asara ne duk wani abu da aka bauta ma kuma bayan Allah zalunci ne saboda bauta haƙƙi ne na Allah shi shi kadai a duk lokacin da karkatar da ita zuwa ga wurin Allah to an riga an yi zalunci babba shi yasa Allah ce inna shirka la zulmun azim laka inna ma ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa huwa abun bautar ku kawai shine Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi wasi'a kulli shay'in ilma wanda ya yalwaci komai da komai da ilimi babu abin da Allah ta'ala bai yalwace shi da ilimi ba haka nan babu abin da Allah bai yalwace shi da kudura ba yace Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma dan Allah ya gangama komai da ilimi babu abin da yake fita ga ilimin Allah komai Allah ya san shi ba kuma sani haka irin sama sama ba a gadi yadda za ka wa sani sani ne sama sama sai dai a ce wani ya fi wani kai ka san wani?' wani ma ya san shi wanda ya haɗu da mutum gani na ɗaya ya san shi wanda ya zauna da shi shekara guda ya san shi wanda ya zauna da shi shekara goma ko biyar da haka ya san shi amma ta sanin da wani wa ɗayan shi ɗayan bai masa ba wannan ya san wani abu tattare da shi ya san cewa yana da amana wanda kai baka sani ba baka zauna da shi da za ka gano yana da amana ba wannan ya gano cewa yana da wata matsala ta rashin lafiya amma kai baka sani ba kaga kenan sanin ka da shi yana iya bambanta amma shi Allah babu abin da bai sani ba na komai kuma ba sani na sama sama ba duk wani abu da ke tattare da abin ya sani Allah ya san iya litar jinin da ke gudana ya san tun lokacin da ya halicce ka lita nawa ya sama na jini kuma yaushe ya ragu wanne ne ya karu wanne ne ya taho wanne ne ya tafi ta wace hanya ya tafi ina ya je dan Allah yana sanar da shi har ka koma ga Allah yana sanar da sabon yaushe ya zo daga wannan shi kuma yaushe ya kare yaushe wani ya zo yaushe wani ya kare Dan Allah yana sanar da waɗannan abubuwa yana sane da lokacin da cuta za ta shige ka da lokacin da zai warkar maka da ita da wacce take ba ta warkarwa ba duk yana sane da ita kafin ma ta auku ya riga ya san duk abin da zai auku to kaga wanda yake da wannan ya gangame ba sai ga kuwa kawai waɗanda suka gabace ku akwai wannan kujin su daidai, mutane akwai dabbobi su ma kowanne Allah ya san shi irin wannan sani da ke diddigi da komai da ke tattare da dabba Allah ta'ala ya san shi komai hatta adadin silin gashin rago Allah ya san dasu, kuma shi ya sa musu kuma ya san tun da ya halicce shi farko ga iya gashin da ya sa masa kuma ga lokacin da gashin zai ragu lokaci kaza CD kaza zai fita ko za a cire CD kaza dan a yi eh, rigar sanyi kuma lokaci kaza zai karu duk Allah yana sana da waɗannan abubuwa bi dukka to kaga wannan ya siffanci da wannan hakika shi ya cancanta a bauta ma shi yasa ce wasi an kulla shay'in ilma da haka daga cikin siffa ta mahalicci wanda ya cancanci bauta shine zamana yana da ilimi ga komai da komai kaga ubangiji bai zama towa jahili to zaka duk abin da zaka bauta an jahili ne bai cancanci bauta ba idan ajizi ne bai iya na muku komai bai cancanci bauta ba sai wanda ke da iko kuma cikakken iko sai wanda ke da ilimi cikakken ilimi na كذلك نقص عليك من أنباء kisa da labari abin da ya gudana tsakanin annabi Musa da annabi Haruna a gefe daya da kuma Fir'auna da mutanensa a ɗaya gefe kaga Allah ka mana kissar anan wannan sura kuma ya yawaita wannan kisa haka nan kuma kamar yadda muka kawo maka kissar abin da ya gudana da annabi Musa da bani Isra'ila da kuma kissar bautan marake da bani Isra'ila suka yi Allah ce kamar yadda muka kawo maka waɗannan kissosi kazalika kamar haka na qussu alayka min anba'i ma qad sabaq muke baka labarin ah, labarukan abin da ya gabata kaga abin da ya gabata akwai annabawa da dama da Allah ya tura zuwa ga mutanensu suka karyata kamar yadda annabi ah, kamar yadda mutanen Fir'auna suka karyata annabi Musa kuma Allah ya halakar da su haka nan akwai adawa akwai samudawa akwai mutanen annabi lodo akwai mutanen annabi shu'aibu akwai mutanen annabi ibrahim akwai mutanen annabi nuhu duk waɗannan na daga cikin ma kad saba sai Allah ya ce wa kad ataina ka hakika tabbas mun baka min ladunna daga wurinmu zikra shine ambato mun baka ambato daga wurinmu shine me shine alqur'ani da ka alkur'ani kun ga ya kunshi ya kunshi ambatan Allah idan ka karanta alkur'ani ka ambaci Allah saboda Allah ta'ala yana cewa sad wal qur'ani dhikri kaga alqur'ani ambato ne kuma Allah ya ce an salla ilayka dhikra turbayina lin-nasi ma nuzila ilayk to da ka alqur'ani ambato ne idan karanta alqur'ani ka ambaci Allah sannan kuma har ila yau alkurani abin ayi la'akari ne domin ka dinga tunawa da Allah yayin karanta shi kana la'akari da ikon Allah da hikimomin Allah to dona daga cikin abin da ake so kai yayin karanta alkurani sai Allah ya ce man a'raba anhu duk wanda ya juya baya daga gare shi ya juya ba alkurani baya ya ki yarda da alkur'ani ya ki yi imani da shi ya ki karɓi sakonnin da ke cikin alkur'ani ya ki yi aiki da umarnin alkur'ani Allah ya ce to fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wisra lalle wannan ranar alkiyama zai dauki nauyi alwizr shine nauyi kamar da muka fassara shi jiya inda suke cewa walakin na hummilna awzaran kaga awzaran shine jami'i da wizr to da haka wizir shine nauyi sai ana kiran zunubi wizir saboda zunubi nauyi ne ranar alkiyama zai maka nauyi a jikinka an gane ko amma kuma gurin ayyuka na kwarai kaga bai da wani nauyi saboda aiki na kwarai suke nauye ma'auni Allah ce fa amma man saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa amma man khaffat mawazin wanda mai zamanin sa ya sako sako me ke sa ya sako sako dan babu ayyukan alkhairi haka kenan zanubi ba sa kara wani nauyi ga mizani amma suna ƙara maka nauyi kai na wahala da kuma ƙara jefa ka cikin bala'i Allah ya bada tsari to shi yasa Allah ya ce man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra sai ya ce Allah ya ce khalidina fihi suna madawwama a cikin sa kaga kawo lamiri lamiri kuma na mufrad al-qa'im al-mudhakkar kuma abin da ya gabata shine wizra nauyi to da ka khalidina fihi suna madawwama a cikin wannan nauyin nasu da suka dauko ma'ana wannan zinuba da ka za su dawwama cikin zinubi? dawwamuwa cikin zunubi shine cikin hukubar zinubi. kaga za su dawo wani zanubi shi ya ja musu hukuba, ita ce hukubar wuta azabar wuta abin da ya ja musu wannan wizard din da suka dauko to wannan wizard din Allah ce za su dawwama a cikin sa ma'ana za su dawwama a cikin azabar da take matsayin hukuba ga wannan wizard da haka Allah ya ce khalidina fihi wa sa'alahum yawmal qiyamati himla lalle ranar alkiyama sa'a lahum himla himla shine abun dauki abun dauka dan haka abun daukan su ya munana abun dauka bana ya kai matuƙa gaya wurin mole abin da za su ɗauka ranar alkiyama na nauyin wannan zunubin da suka ɗaukan makansu na fita batun alkur'ani sun fita batunsa ba su nemi sanin shi ba ba su yi imani da shi ba ba sa aiki da shi ba sa karanta shi ba sa damuwa da shi to wannan shi ya ja musu wizar din da suka dauka Allah ce kuma ranar alkiyama za su to wanda suka fi kowa munin abin dauka shine sa alahum yawmal qiyamati himla yawma yunfakhu fi suri yawma yunfakhu fi suri wa Allah ya ce yau mai yin fi suri ranar da za a yi busa a cikin kaho wannan busa a cikin kaho magana mafi inganci na malamai ko magana da hadisai ke tabbatarwa shine kaho ne zahiri wanda za a busa idan an yi busawa ta farko dukkan halayen rayu za su mutu idan ya busa ta biyu duk wanda ya mutu zai tashi wanda mun gabatar da wannan ba da dadewa ba karshen karshen suratul eh, kahf to da haka wannan shine magana mafi inganci cewa kaho ne Allah ya ce yawma yunfaqu fi suri ranar da za a yi busa a cikin kaho wa nahshuru akwai fasara ta katada yana cewa abin da ake nufi da nafqu fi suri shine mayarwa da mutane rayukansu saboda mutum ya gina a kan ɓangare biyu akwai ɓangaren jiki gangar jiki akwai kuma ɓangaren rayuwa kaga idan rayuwa ta haɗu da gangar jiki to kaga sai mutum ya zama yana rayuwa ita kuma mutuwa ita ce mufaraka shi sake fassara mutuwa da cewa mufaraka ruhil badan rabuwar rai da jiki da rai ya rabu da jiki shikenan an mutu su waɗanda ba su imani ba sai shikenan shi ma rai ya kare tunda suna ganin rai ya rabu da jiki to shi jiki ya kare zai koma ya ta zagonyewa ya ta karewa har ya ya kare ya zama babu shi suka ce to shi ma rai da ya fita shi ma ya kare alhalin ba haka bane kaga rai shi yana nan yana nan a cikin kabari ma Allah zai sake dawowa da shi cikin jikinsa sannan yana samun ni'ima in ya zamanto na kwarai yana samun azaba in bai zamanto na kwarai ba kamar yadda ya zo a hadisin bara bin azim wanda a karatu mu na baya mun gabatar da su to da haka mahallin shahid shine shi katada sai ya fassara cewa yun faku fi suri ma'ana ranar da za a yi busa a cikin jikunkuna su ne sura kaga mutum yana da sura jikinka sura ka ne kamar da lace wanda zai sauro kun fil arhami kaifa ya sha shi ke suran taku kaga jikin ku ya sanya maka babban jiki ko karamin jiki ko farin fata ko bakar fata ko eh, dogo da sauransu duk wani yana daga cikin sura da Allah ya suranta ka sai ce ma'ana yin faku fi suri za a yi busa a cikin waɗannan jikunkuna jikin nan da an busa masa rai sai ya dawo ya zama da haka shi sai ɗauka ba ƙaho ake busawa ba rayukan ne ake wa kowane rai zuwa ga cikinsa an gane wannan ne fasarar ka tana wannan ba ita bace fasarar malamai mafi yawa daga cikin magabata sun tafi akan alsuru ɗinnan ƙaho ne zahiri kuma mala'ikan da Allah ya jibanta ma Musa a cikin kaho shine mala'ika Israfil mala'ika Israfil shi zai busa kaho Allah ya ce wa man faku fi suri wa nahshurul mujrimina kuma za mu tattara mujrimai sune masu laifi sune criminals criminal a larabci shine mujrim to da haka criminals kuma kun san laifin mataki mataki ne akwai wanda laifin su shirka ne da kafirce ma Allah akwai wanda laifinsa sabo ne wannan an hana shi zina ya yi zina wannan an ce kai ya sata ya yi sata wannan an ce kai ya caca ya yi caca kaga waɗannan duka laifi ne amma wani laifin ya fi wani to da haka Allah ya ce za mu tara masu laifi wa nahsurul mujrimina yawma idhin a wannan yini Allah zai tara su zurqa ma'ana masu kalan shudi bulu shine azra kalan azra shine eh, kalan bulu kalan shudi in suna da yawa su ne zurku an gane ko kamar yadda aswad baki idan suna da yawa sai a ce sudu haka nan abiyar fari idan suna da yawa sai a ce bidu haka nan ahmar ja idan suna da yawa sai a ce humru an gane ko to haka suke waɗannan su ne akwai bambancin humru da kuma humur shi humru idan an ɗaure mim shine jami kamar yadda muke da abiyar aswad asfar an gane ko idan zo jami sai a ce bidu sudu sufuru shi ma sai a ce humru an gane shi ko humur idan an yi jami ya idan ya zama jami na jakai jaki shine Amar jami ko a ce humur ko a ce himar Allah ya ce eh, ka annahum humurun mustanfira kaga humurun da dammal mim saboda shi jami ne da jaki an gane ko a can kuma Allah ya ce min al-jibal judadun bidun wa humrun gana an daure humrun saboda nan nau'i jam'i ne na ahmar da haka mahallin shahid nan zurqa jam'i ne na azra ma'ana Allah zai tada su a wannan kala na bulu saboda tashin hankali haka ibn kasir ya yace tashin hankali ne zai sa a su kasance cikin wannan yanayi za su ga tashin hankali da wannan da tashin hankali ya kai tashin hankali firgita ya kai firgita to sai su tashi cikin wannan kala shine na zurf wasu kuma suka ce a'a ma'anar zurfun shine umyun can a suratul isra Allah yana cewa eh, wa man yahdillahu fa huwa al-muhtad wa man yudlil falan tajid lahum awliya min duni wa nahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa suka ce wannan shine ma'anar ta da su da za a yi surqa za a ta da su makafi za a ta da su bebaye za a ta da su kurama wasu kuma suka ce a abin da ake nufi da cewa za a ta da su zurqan shine za a ta da su masu tsananin jin kishin ruwa tsananin jin kishin ruwa shi zai sa su zamanto suna da wannan kala saboda tsananin kishi ya kai kishi sai ana musu ganin kaman ga sunan azrak zurqun ba shudaye to da wannan da yana cikin yana nuna mana irin tashin hankali da za su shiga ranar alkiyama sanadiyar me wa man a'rada anhu wanda ya juya ba da alqur'ani da ka duk wannan tashin hankali ana shigan shi ne idan an juya ma alkur'ani baya an ji ai imani da alkur'ani an ji ayi aiki da umarnin alkur'ani an ji ai hannu daga hannun alkur'ani an daina karatun alkur'ani an fita batun alkur'ani gaba daya to ne yake kaiwa daga wannan saboda kafin Allah ya ce wani arada anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina fihi wa sa'a yawmal qiyamati himla yawma yunfakhu fi suri wa nahshuru al mujrimina yawma idin surqa na'am يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما Allah ya ce ya na hum suna rada a tsakaninsu at shi shine magana a goye suna boye magana su ya so a hankali a cikin rada ya na hum, ina ne illa bistum illa ashara suna cewa ai muna gaba a duniyan nan zaman da muka yi gaba ɗaya kamar bai wuce kwana goma ba ashiran ana nufin kwana goma da haka duk wani daɗi da suka ji a duniya da duk wani tsawon rayuwa da suka yi a duniya sai ga gashi tashin hankalin alkiyama duk ya mantar musu da wannan za su dinga cewa illa bistum illa ashara muna gaba gaba ɗaya fa kwanakin da muka yi a duniya gaba ɗayan su fa muna gaba su ta kwana goma wannan shine abin da za su dinga tattaunawa to amma ga wanda wanda ya fi su hankali da tunani yake cewa na yace Allah yace nahnu a'lamu bima yaquluna mu mun fi su sanin abin da suke faɗa haka suna fadan magana a rada kada wani ya je a hankali a boye amma Allah ya fi su sanin abin da suke faɗa saboda Allah inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama amma ku labarin matar da ta zo gurin manzo sallallahu alaihi wa sallam tana koka mata eh, tana koka manzo sallallahu alaihi wa sallam irin sakin da mijinta ya mata ya ce da ita anti alayya ka zahari ummi ya ce aiki yanzu a matsayin ki a wuri na kamar matsayin mahaifiyata ce da haka yanzu na ɗauke ki kamar mahaifiyata kamar yadda bai yiwuwa in yi zaman aure da mahaifiyata to ke ma bai yiwuwa yanzu daga yau in sake zaman aure da ki sai ta zo take gaya manzo sallallahu alaihi wasallam ko da ta zo manzo sallallahu alaihi wasallam na ɗakin ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha Aisha radiyallahu anha take ba da labari ta ce matan nan ta zo tana faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan labari tana yi a koye ta ce ina ɗan kama wasu daga cikin maganganun amma wasu na kubuce min saboda a take faɗa ta ce sai gashi Allah a saman sama ta bakwai ya ji abin da take faɗa kuma ya saukar da ansa to da haka Allah babu abin da ke buya gare shi yasa Allah ya ce nahnu a'lamu bima yaquluna mun fi su sanin abin da suke faɗa ya yaqulu amsaluhum tariqat wanda ma ya dan fi su tafarki madaidaici wanda ya dan fi su tunani da hankali kaga wanda ya fi tunani da hankali shi aka fi satan a samu hanya ko a samu bayani ingantacce a gurinsa duk lokacin da ake dan bayani wanda aka fi ganin sa da hankali da nutsuwa da hangen nesa da tunani da ilimi to an fi zaton a samu ilimi ingantacce a wurinsa to irin wannan din shine Allah ya ce idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma Allah ce sai gashi wanda ya fi su ma zamantowa mai hankalin da tunanin da hangen nesa shi gani yake ma ai gaba ɗaya zaman da muka yi a duniya mai wuce yi ɗaya ba gaba ɗaya gani suke duk zaman nan da aka yi ai shekaru a duniya a rayu a yi kaza a samu kaza a tara kaza a wawure kaza duka sai shi ce illa bistum illa yawa duk wannan saboda me saboda tashin hankali da kiyama iyamantar da waɗannan abu Allah ya ce kala kam bistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'ama yawmin fas'alil adina shi kawai me adadi nawa kuka zauna a duniya shekaru nawa kai a duniya ko kwana nawa kuka kai a duniya sai su ce illa bisna illa qalu labisna yawman aw ba'da yawm sai su ce ai muna ga kawai mun zauna a duniya gaba ɗaya yini ne kai muna ma ga kaman yinin ma bamu cika tashi ba muna ga ba'da yawmin sashin yini ne sai Allah ya ce illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun lallai abin da kuka zauna a duniya kalilan ne in ka kwatanta shi da lahira haka nan Allah ya ce wa mata kuma sa'ati yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a suna ganin duk zaman da suka rura bai wuce a wadai ba to da haka kenan kaga ashe ba karamin aiki bane wannan al'amari da muke gani duniya da muka dauke ta bakacin komai ga ta ana kimanta ta gaba ɗaya ta matsayin sa'a a matsayin yini to kaga wanda yayi wa kansa kiyamul laili yayi wa kansa shirin da zai tsirar da shi rana gobe kiyama to wannan shine wanda ya ci riba amma wanda ya sakankance ma duniya ya ci gaba da sabon Allah ga duniyar ta yi tsawo duk irin tsawon da za ta yi in zai shekarar dubu sai ya zo ga kamar yini da ya duniya in za ka shekara dubu sai ka ga kamar yini da yake a duniya haka ina ranar ta haka nan duk shekarun da zaka inda kana wa Allah ibada to in ka zo ka ga sakamakon da Allah zai maka sakamako ne na jin daɗi kuma har abada sannan waɗancan kuma za su shiga azaba har abada to na kaga bai da fa'ida dan haka zaman ka duniya amfanin zaman ka a duniya shine kamar Allah biyayya kai aikin da zai tsirar da kai daga azabar Allah ranar gobe kiyama to wannan shine cin riba ka ga duniya amma duk wani abu da ka sani a duniya wallahi baka ci riba sa ba idan baka yi aikin da zai tsirar da kai daga azabar Allah ranar gobe kiyama Allah Ta ya mana tsari daga wannan azaba kuma Allah ya shigar da mu cikin rahamarsa ويسألونك عن suna tambaye ka game da duwatsu menene makomar duwatsu idan ya tashi alkiyama me makoman duwatsu sai Allah ya ce fa qul yansifuha rabbi nasfa kace ubangiji na zai nika duwatsu nikawa zai sheke ta duwatsu za a sheke su su zama kura suna tashi masu watsuwa haka duwatsu za su zama ranar alkiyama fa qul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha sai ya bar wuraren duwatsun tunda su ruwa sun riga shi ke sun zama kura sun zama gari an niƙa su suna watsuwa wuraren da duwatsun suke shine ya zaro ha sai ya bar duwatsun yana nufin ya bar wuraren da suke kamar da malaman tafsiri suka fassara qa'an shine fako kuma safsafa wanda yake daidai wanda yake flat shine ma'anar qa'an safsafa yana nan tana fako kuma tana miƙe daidai la tara fiha iwajan wala amta ba ka ganin iwa shine gangara ko wani kwari ko wani gangare ba ka taɓa gani a bayan kasa. lokacin da za a tashi alkiyama ba batun gangare kasa za ta tsaya flat shine la tara fiha iwajan wala amta shine tudu da babu gangare babu tudu babu kwari babu hawa flat Allah zai bar duk wuraren duwatsu to na daga cikin abin da Allah ta'ala zai da duwatsu rana da kiyama yace yawma yattabi'una ad-da'iya la wa khasha'at al-aswatu zai auku shine yawma iz iz shine zamani da ranar da wannan abun da aka ambata zai auku shine fa qul yasifu rabbi nasfa fa yadharuha qa'an safsafa nan da Allah zai watsa dutse ya zama da ita da kakkiya kaman kura tana tashi kuma bigiranta Allah mai da shi fako wanda yake eh, flat babu karkata babu kuwa gangara kuma babu tudu Allah ce to a wannan ranar ya tabi'una da'iya za su dinga bin mai kira wanda Allah zai yi umarni ya kira ya ce a yi kaza a je wuri kaza a karkata kaza a yi kaza to ranar ya tabi'una da'iya suna bin wannan mai kira la'i waje lahu ba su da karkata da gare shi kamar can da ya ce la tara fiha iwajan kaga iwajan karkata su ma waɗannan za su dinga bin mai kira ba sa karkace masa bai cewa ku yi nan wani ya yi nan a'a za su bi shi sau da kaba wannan Allah yana gaya musu ne cewa ga abin da za ku yi ranar alkiyama za ku bi biyayya ga wanda Allah zai sa shi ya dinga jagora ku amma kuma biyayyar ba za ta tsira na muku komai ba a nan ne gashi Allah ya turo muku jagora dan sako wanda in kun bi shi biyayyar da za ku mashi za ta amfani. ku to ma kun gibe amma ranar alkiyama ga biyayyan nan za ku yi ta yadda ya kamata sau da kafa amma kuma ba ta da amfani da ma a ce a nan duniya ko kai wannan biyayya ta sau da kafa irin wacce za ku yi ranar alkiyama a ce a nan duniya ne kuke bin manzannin Allah sau da kafa kuke bin su kuke karban abin da suka zo da shi ku gaskata su to da kun ci riba da kun ci nasara ranar alkiyama Allah ce to amma gashi ranar alkiyama yawma idin yattabi'una da'iya la wajalahu ba wani mai karkacewa da gare duk kowa ya kace ai nan gaba ɗaya ko mutum guda ba zai kauce sai Allah ya ce wa khasha'atil aswat kuma sauti duka sun kaskanta ga ubangiji fala tasma'u illa hamsa ba ka jin wani sauti Allah ya ce wa mai hukumar ruhu wal mala'ikatu Eh, saffan la ya takallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawa ba mai magana sai wanda Allah ya masa izini Allah ya kana cewa tare yau mai aji la takallamu nafsun illa bi iznihi ranar da zai zo wani yini zai zo babu wata rai mai magana sai da izinin Allah to haka babu magana kowa hankalinsa a tashi yake kowa a firgice yake ba mai iya magana shine Allah ya ce falatas tasma'u illa hamsa baka jin komai sai hamsi shine boyayyen sauti shi yake cewa hams sai sauti boyayye shine ka dinga ji wannan sauti boyayye Allah bai faɗe shi a nan ba amma malamai masu fassara sun rawaito wasu daga cikin magabata na cewa boyayyen sauti shine sautin rubutun alkalma shine kawai sautin da ake ci sautin rubutun alƙalma da ke rubutu shine kawai sautin da za a ji wasu masu ce a'a sautin da za a ji shine sautin takun sawu ko shi kaɗan ba a jin takun sawu da yawa ka doha ka san irin tashi hankali da ake ciki a cikin ranar da Allah zai tara awwalina wal akhirina fi sayyidin wahidin amma a ce ba ka jin sauti yanzu ko tashi akai daga gidan bal aka zo wucewa a titi wucewan da yara za su yi da wuce kawai ko ba sa surutu sai ka san mutane sun wuce da yawa wani sa'in ma hayaniya ce za ta fito da kai ka ce me ke faruwa kaga jama'a hayaniyar jama'a ta sa ka fito ka ta san kora amma a ce Allah ya tara awwali na wal akhiri na gaba ɗaya a wuri guda amma la tasma'u illa hamsa saboda me saboda wannan saboda firgita da tashin hankali da kuma iko gaba ɗaya yana ga Allah babu wanda ke iya katabus kowa a firgice yake kuma hankalinsa a tashe yake kuma ya ga iko wanda ya fi nashi to haka wannan shine Allah ta'ala ya ce fala tasma'u illa hamsana yawma yau mai zin la tanfa'u shafa'atu illa خلفهم ولا يحيطون به علما Allah ya ce yau izin ranar da haka za ta auku ranar da mutane za su taru kuma ya tabi unar da'iya la'i wa jalahu kuma khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa Allah ce ranar da haka za ta auku to wannan rana fala tanfa'u shafa'atu ceto bai amfani illa man azina lahu rahman sai ga wanda Allah ya ma izini da haka babu wani mahaluki da zai tashi ya ce ya Allah ina roƙonka ka ba ma wane ceto ko ya Allah ina roƙonka ba ni ceton wane ya Allah ka yafe ma wane ba wanda zai iya yi illa man azina lahu rahman sai wanda Allah ya wa izini da haka mala'ika bai tashi ya je nemi ceto sai Allah ya ce da shi tashi ka nemi ceto kuma ga wani annabi bai neman ceto a wurin Allah sai Allah ya masa izinin cewa tashi ka nemi ceto kuma ga wani da haka Allah ke ba da izini kuma shi zai iyakanta maka iya waɗanda za ka nema mace ceto shi yasa wata ran Allah ya ce qul lillahi shafa'atu jami'a am ittakhadhu min llahi shufa'a wala walau kanu la yamlikuna shay'an wala yaqilun sai ce qul lillahi shafa'atu jami'a ce ce tan gaba ɗaya a hannun Allah yake domin shi mai ceto bai ceto sai Allah ba shi izini kai wanda za a maceto ba a maka ceto sai Allah ya bada daman a maka ceto to da haka ceto gaba ɗaya a gurin Allah yake shi yasa Allah ya ce wa radiya lahu qawla shi kuma wanda za a ceta ya zama na Allah ya yarda da maganarsa idan yana cikin mu'minai to Allah ya yarda da maganarsa shi yasa suke fasara wa radiya lahu qawla wanda ya mutu yana mai imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma duk wanda ya mutu bai da imani da Allah to wannan ba shi babu ceto duk wanda ya mutu babu imani tare da shi bai yarda da Allah ba bai yarda da ranar karshe ba to wannan bai da to kamar yadda Allah ya ce qalu ma salakakum fi saqar qalu lam nakum al musallin wa lam nakun al miskin wa kunna nakhudhu al khayidin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin Allah ya ce fama tanfa'uhum jama'atu shafi'i da ce dan masu ceto bai amfana su to zaka ceto yana amfanar wanda ya isko Allah da imani da mutum ya so Allah da imani in yana da zanubai to in Allah ya so tun farko zai gafarta masa da zanuban Allah ya gafarta masa ya shiga aljanna wani kuma Allah zai so ya kama shi da laifinsa to amma sai Allah ya tsirar da shi da ceton masu ceto wani kuma har ya shiga cikin wuta Allah zai ba mala'iku daman sai su ceci wanda abu zai ba annabawa dama ya ba mala'iku dama har Allah ce da mala'iku su tafi su duba cikin aljanna a cikin wuta duk wanda suka same shi da komin kankantar imanin da ke zuce shi su fidda shi mala'iku su tafi su bincika su tankade su zakulo su fitar su ce ya Allah har su ce da Allah ya Allah muna ga babu wani mutumin da ke da sauran alkhairi guda ɗaya da ya saura a cikin wuta sai Allah ce mala'iku sun yi ceto annaba sun yi ceto to yanzu a yi ceton ubangijin talikai sai Allah ya nashi ceton ya fitar da wasu mutane daga wuta waɗanda ba su taba aikata alkan alkhairi ko guda ɗaya ba amma za ka wannan imanin tare da su kuma imanin ya kai kankantar da mala'iku ma ba su iya ganin shi ba saboda sun ce da Allah ya ce da su ko mun kankanta imani da ke zuciyar mutum inda yana wuta su fidda shi sun tafi kuma sun fitar har sun ce Allah ba ma tsammanin akwai wanda ke da alkhairi guda a cikin wuta wanda ba fidda shi ba kaga ce zo iya ganin su ya gare sai Allah shi ya san da waɗanda imanin su kankanta tashi ta kai ta inda bai ma kai girman da mala'iku za su iya gano shi ba to waɗannan su ne Allah zai ce ta ya fitar da su don haka muhallin shahid akwai ceto to amma ceton fa sai buga wannan sai wanda Allah ya yarda da shi kuma Allah ya bada izini shi yasa wannan yake gore ce tan eh, mushrikai su mushrikai suna cewa ai muna bauta mu abin da muke bautawa ne dan su cece mu a gurin Allah yana cewa allazina takhazu min duni awliya amana abuduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa muna bauta musu ne dan su kusantar da mu zuwa ga Allah a wata rana cewa ya abuduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna indallah wala tunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma suna bauta ma wasu kuma bayan Allah waɗanda ba sa cutar da su kuma ba sa amfanar da su suna cewa waɗannan su ne masu ceton mu ranar alkiyama sai Allah ce to shin kuna gaya ma Allah abin da bai sani bane a sama ko a ƙasa shi dai Allah abin da ya sani babu wani mai ceto sai da izininsa yanzu ko kuma kuna cewa ko wanda za su yi ceto gumakan nan za su yi ceto kuma Allah ya san ba sa ceto shine ce to kuna gaya ma Allah abin da bai sani bane a sama ko a ƙasa to da haka wannan kenan ceto ana yi akwai shi amma sai Allah ya bada izini sannan kuma wanda za a mace to ya zama yana daga cikin waɗanda Allah ya yarda da su kuma duk wanda babu imani da Allah a zuciyar shi to Allah bai yarda da shi Allah ya samu dace Allah ya samu daga cikin waɗanda zai yarda da su kuma waɗanda ceto zai shafe su na'am ya alamu ma bai da aidihim wa ma khalfahum yana sanar da abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum da abin da ke baya gare su abin da ke gaba gare su da abin da suke fuskanta suka tasan mana al'amuran lahira wa ma khalfahum abin da suka baro a duniya da haka duk komai da ya shafi halittu abin da ke gaba gare su da wanda wanda suka tasan ma da abin da suka baro duk Allah ta'ala yana da masaniya ga wannan saboda Allah babu abin da yake buya a gare shi wala yuhituna bihi ilma ba sa gangame ilimi ga Allah kana sanar dan abin da Allah ya sanar da kai ne kamar da mala'iku suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ba mu san wani abu sai abin da ka sanar da mu kaga kenan baka sani sai abin da Allah ya sanar da kai Allah ya ce wa 'allama adama al-asma'a kullaha kaga annabi adam bai sani ba sai waɗannan sai da Allah ya sanar da shi kuma iya abin da Allah ya sanar da shi iya abin da ya sani Allah ya ce ma utitu min al-ilmi illa qalila to da kaga bai yiwa ku san komai game da Allah Allah yana cewa eh, wa huwa yudrikul wa huwa wa huwa yudrikul absar menene la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar gani ba sa gangame shi amma shi ko yana gangame gani gaba daya to da kan mutane ba sa sanin wani abu dangane da Allah ko ma dangane da wani abu sai abin da Allah ya sanar da su shi ko Allah wasi a kullu shay'in ilman ga bambancin halittacce ko taliki da mahaliccinsa na'am وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمله الماء ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخافون Allah ya ce wa anatil wujuhu lil hayy al qayyum a wannan raye ne dukkan fuskoki sun kaskanta ga Allah wanda ke shine rayayye mai ingantacciyar rayuwa kaga muna da rayuwa mu ma a lokacin da Allah ya bar mu a rayi amma ga rayuwar mu gajiya ce saboda rashi ya gabace ta kafin a haife mu babu mu haka nan bayan haife mu zamu kai lokacin da zamu zo mu kare to shi ko rayuwar Allah rashi bai gabace ta ba kuma rashi ba zai riske ta ba to da ka shi sa, Allah shine rayayye saboda ko koda muna da rayuwa to rayuwar mu sunanta ta kare shi sai ke cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut huwa al-hayy la ilaha illa huwa to da ka nan ma Allah ya ce wa anatil wujuhu lil hayy al fuskoki duk sun kaskanta ga wanda ke shine rayayye kuma shine al-qayyum al-qayyum shine wanda yake tsayayye a karan kansa bai da bukatar wani abu gurin tsayuwarsa shine al-qayyum na daya sannan kuma babu wani abu face yana da bukatar zuwa gare shi kaga shi Allah bai da bukatar komai bai da bukatar wani mahaluki bai da bukatar wani abin halitta cikin wani abu daga cikin al'amuransa ba wasu halittu da yake bukata su kama mashi gurin gudanar da wani abubuwa la a sama wala a kasa wala a komai dukkan al'amura shi ke gudanarwa bai da bukatar kowa ya kama masa komai tsala zarrati kaga shine alganiyu shine mawadaci wanda yake bai da bukata zuwa ga komai sannan kuma babu wani abu face na da bukata gare shi cikin komai shi. cikin rayuwarka cikin gudanar da rayuwarka abin da zaka sheka abin da zaka ci abin da zaka yi kaza tsayuwar rayuwarka tsare ka daga duk wani abu ta ko ta ko ina kana da bukatar tallafin Allah idan Allah ya dauke tallafi daya daga cikin dimbin tallafin da yake baka ba za ka yi labari ba to da ka wannan shine sifantuwar Allah da alqayyum da ka yace dukkan fuskoki sun kaskanta ga ubangijin da ya sifanta da cewa shine alhayyu kuma shine alqayyum wa kada khaba man hamala zulma Allah ya ce fa duk wanda ya dauki wani zalunci a wannan yini to ya riga ya tafi ya riga ya asara domin duk zaluncin da kai sai an biya a wannan zalunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa la tu'addunna al ila ila ashabiha wallahi za ku isar da haƙoƙi zuwa ga ba abotan su hatta yuqtassa lil shatil jalha min shatil qarna har a dauki fansa daga tinkiya wacce ba ta da kaho idan mai kaho ta soke ta to sai an daukan mata fansa to haka duk abin da ka dauka ka ci dukiyar wani kana ga ka ji daɗi ka yi murna Allah na nan ya rubuta wa ranar alkiyama sai ka biya kuma za ka biya kana ciza yatsa shi ko za ka biya shi yana murna yana tsalle yana fatan ina ba da duk ka ta danne masa hakkin wani hakkin nashi ya fito bai ko sani ba an rubuta wa wani za a bashi kaza za a ba wa wani kaza kai ka zo ka tamara shi ka ka tura ka sa a ce ko ko ka an bashi kaza ka raba ka dauki rabon ka sa a ce in ya sani ba ba abin da zai kara masa sai ta kai ci don haka da sanin shiga rama rashin sanin gara ma a ce mashi ai ga abin da aka baka shine dubu goma ga dubu goma karbu ka tafi bai san me aka yi ba wataƙila an bashi dubu talatin an rubuta dubu talatin ne na shi amma an bashi dubu goma amma bai san ya aka yi da sauran ba wannan ya fi masa sauki domin ya san dubu talatin aka bayar aka bashi dubu goma kaga ya shiga cikin bakin ciki kuma ba zai iya dawo da su ba to kaga sanin bai sai na masa komai ba gara ma kar ya sani amma shi Allah ta'ala ko shi wannan ya sani ko kar ya sani shi Allah yana nan yana sanar da shi sannan kuma Allah ya sa mala'iku sun rubuta kuma da rubuta mala'iku da rashin su duk ɗaya ne a gurin Allah bai da bukata ga rubutun mala'iku kuma kana rabbuka nasiya da haka duk abin da kake zalunta kar ka ɗauka ka riga ka mora kar ka dauka ka more shikenan ya wuce wallahi baka more ba saboda Allah ya ce wa qad khaba man hamala zulma duk wanda ya dauki wani zalunci ko mun kankanta shi to ya riga ya tabe domin sai an biya ce ka biya wannan zalunci kuma da me zaka biya da lada a lokacin da kake da tsananin bukata zuwa ga ladan nan a lokacin zaka biya to da haka mu tausaya wa kanmu game da zalunci da muke idan ka yi zalunci ka sani kanka kawa duk wani abu da ka tauye na hakkin wani kanka kawa to kaga babu ranar ka zalunci mutum kana murna kana kaza sai rana alkiyama ka ma mance Allah ce rana kaza ka zalunci wani kaza sai a diba aladan ka bashi to da haka muke yi wannan Allah ya mana tsari so mun ya amal min salihati an karanta to duk wanda wanda kuma ya aike daga ayyukan yawawan ayyuka tun ya ce mu karkama man hamala zulma sai ya ce mun ya amal min salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma shi ko wanda ya aikata ayyuka na kwarai yana halin mumini yayi imani ya aikata aiki na kwarai kaga daga cikin aiki na kwarai kar ka zalunci dan uwanka ka tsaya ga abin da Allah ya baka kai abin da Allah ya ce maka kai ka hanu daga abin da Allah ya hane ka waɗannan su ne ayyuka na kwarai Allah ce to wanda ya haka fala ya khafu zulman ba zai ji tsoron zalunci ba saboda Allah wala yazlimu rabbuka ahada ma'anar zalunci anan kamar yadda malaman tafsiri suka fassara shine Allah bai dauko masa zanuban wasiya azami ba tare da hujja ba haka kawai a dauki zanubi a kara ba ko ya laifin da ya cancanci zanubi ɗaya sai Allah ya kara masa zanubin su zama biyu Allah bai haka shine la ya khafu kar ya ji tsoron zalunci saboda Allah ba ba bane wala hadma hadma shine tawaya da na ƙasa kada ya zaci kada ya ji tsoron wai Allah zai rage masa ladan sa in ya aikin lada goma haka nan Allah zai ba shi ladan sannan goma cikakke Allah bai tauye masa komai da haka Allah bai tauye masa daga aikin da ya aikata kuma Allah bai dauko zunubin abin da bai yi ba ya lafta masa saboda Allah bai zalunci to da kan ka aikata aiki na kwarai ka samu yakini Allah zai baka ladan abin da ka aikata idan kuma ka zalunci wani to ka kwana da sanin cewa Allah zai biya shi Allah ya wani kyakkyawa anan zamu dakata ana nuna mana lokaci ya Allah kai mu gobe zamu dora walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara haka baka wanda yana tambaya yana cewa shine ya aure mata an kai wata biyar da shi da ita sai ga ɗa cif don haka ɗan nashi ne koko na suna. to wannan akwai takaddama tunda da to wallahu alam irin wannan da yana buƙatar ƙara bincike saboda ba a so a yanke hukunci nan take Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da kan malamai magabata sahabbai sun yi istinbadin cewa ana iya haihuwar da a cikin wata shida tunda Allah ya ce haihuwarsa da shayarwarsa salasu na shaharan kaga salasu na shahara? kuma can Allah ya ce wala da ta rudina wala da hunna haulaini kamilaini kaga haulaini kamilaini wata eh, shekara biyu ko kaga wata 24 kenan kaga cikin 30 aka cire 24 saura nawa saura shida ita to ana iya samun da a cikin wata shida to wallahu a'lam ta ga wata biyar ya kusa da wata shida to da ka ba ma iya tuhuma abu dai sai an ana da hujja idan muna da hujja sai a yi tuhuma ko babu wallahu a'lam wannan dai Allah shi da masani ban iya cewa ga kaza ba to a je kotu kotu ta yanke musu a raba ganda gaddaba Allah wannan dan uwa Malam Yusuf ke tare da shi ya samu karin girma da mukami yana buƙatar addu'a kuma Allah ya tsare shi ya sa shi aiki da adalci kuma shirki amana kuma duk barazanar da ke nan dai Allah shi kiyaye shi da sauran da uwa ma da za su ƙara samun mukami nan gaba da yan makaranta ma jarabawa bayan sallah su Allah ba su nasara sai mai bidiyo na cewa dvd mu na ɗaya da na biyu na kwana shidda shidda kwana goma sha biyu ya zama reji ga duk wanda ke bukata in aka bi ta masallaci da fata Allah sa a saurara kuma ba da lada Allah sa ka malam da alkhairi da mu da muka saura subhanaka allahumma hamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah